Yau hukumomin tsaro ne a nan tashar jiragen sama ta Malam Aminu Kano suka kama wani jirgi da aka ce na makare da makamai. Baya ga makaman kuma an ce akwai kananan jirage guda uku wanda ake cewa irin masu sakar ungulu nan da ake cewa helicopters. An ce akwai bindigogi da albarusai da sauran abubuwa. Duk da cewa zuwa yanzu ba a tantance ma daga ina jirgin yake ba. to amma dai eh, majiyoyi da ke can tashar jirgin ta mala aminu kano sun tabbatar da cewa jirgin ya hari chad ne jirgin ya riga ya tashi ne ko yana nan zaune a filin jirgin sama aminu kano eh a tunci ne ai ya sauka tun da ya sauka ba bisa ka'ida ba dole jami'ai sun tsare shi yanzu magana da nake da kai jami'ai ne suka kama su ma'aikata da direbobin jirgin kuma ana suna fuskantar tambayoyi baya ga bincike da ake yi na kwakwaf irin na wato jami'an tsaro don haka har yanzu ana so a gane ma daga ina yake sannan kuma waɗannan abubuwa da yake tafa da su misali tsari ne da aka bi na ka'idoji na ƙasa da ƙasa ko kuma na jigilar abubuwa irin waɗannan da dokoki suka yarda da su ko kuma a amma dai yanzu abin da su mahukunta a filin jirgin saman suke gaya mana cewa inda cewa ba su ce kofan ba suna sun ce bincike suke yi haka ba za su iya cewa komai ba amma dai binciken ni da na ya nuna min cewa ana na ana gudanar da bincike ne a kai kana daga bisani kuma mai yiwuwa za a sanar da duniya halin da ake ciki. Ta eh. yiwu wannan jirgi da aka ce ya taho ne ba a san inda yake ba yanzu amma dai an ce zai je cari ne. to wato yaya da zango a kano ne mun san ko daga akwai wasu alamomi da ke nuna mana mutanen da ke cikin jirgin nan mutanen wani ƙasa ne waɗanne irin mutane ne turawa ne ko menene ne eh, da yake kasan ah, mutanen nan tun aka killace su Ah, don haka babu wani mutum da zai ce maka ga nau'in su misali tunda ah, kwata-kwata ma mu ba a barin mun je wurin da jirgin ma yake babalantana mu gan su bayan da abin ya faru ne kuma an riga an saya su ah, don haka ba mu san turawa ba ne ko kuma baka fata ba ne eh, jirgin yau ya shigo kano eh, yau ne da safe yau ya shigo To eh, kamar da kace eh, alamu sun nuna cewa yaya da zango ne a Kano zai wuce Chad ne ko? Eh amma kuma ta haramtacciyar hanya don haka dole ne aka tsare shi hakan ta sa su jami'ai suka za iya cewa suka tare shi domin ka san ka'idar jigilar eh, jirage ko ta cikin gida ce duk daga inda jirgi ya taso in zai biya sauri ko da ba zai sauka ba akan sani in dai ta halartacciyar hanya ce. don haka ko da a cikin gida din ne idan kuma bai bi ta ka'idar da su har sha'anin jirgin sufurin jiragen sama ya tanada ba irin wannan akan tare shi ko na kasuwanci ne ko kuma kuma wannan iri ne balantana irin wannan abin da ke nuna na kasa da kasa ne ma'ana daga wata kasa yake ya zo zai wuce ta nan ya tafi wata ƙasa. Wato su um, hukumomin jirgin saman Kano ba sa da masaniya cewa jirgin ma yana tafi kawai ya zuwa da a Kano ne? wannan shi ne babban dalilin da ya sa ma suka kama shi ai. Mhm. to mahmudu sai mun ji ƙarin haske daga wurinka dangane da abin da ya biyo bayan wannan mun gode kwarai da gaske.